salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man intada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim al-mandub mandubi na'am an-nudub lugha shi nudub ga lugar larabci addu'a ila amri muhim shine gayyata zuwa ga al'amari muhimmi an gane ko mandu nudu shine a gayyaci mutum zuwa ga al'amari muhimmi wa a cikin istilahi na malaman usulul fiqi ma yusabu ala fi'il shine abinda ake bada lada wajen aikata shi wala yu'aqabu ala tarki ba a yin azaba dan an bashi wa ma'anahu annahu Za a tabil fi ilil al mandub ma'ana shi lalle mukallaf idan ya zo da aiki wanda yake wato an yi kira zuwa gare shi aikin da yake an faɗaitar zuwa ga aikata shi to lalle shi ana ba shi lada akan aikata wannan abun aikata wannan mandubin amma ya ake amma idan bai zo da shi ba babu azaba a gare shi misalin shi hmm. kataba Allahu ulaika raqiq da daba Allahu awliya awliya ar-raqiq Allah ya kwadaitar da waliyan bayi ila mukatabati ma malakat aymanu zuwa ga daura fansa ga abin da hannayen daman suka mallaka an gane ai in alimu fihim khaira eh Allah ya kwadaitar da waliyan bayi zuwa ga daura fansa ga abin da hannayen suka mallaka idan sun san alkhairi game da su bi qaulihi ta'ala ta inda Allah yake cewa wallazina yastaguna alkitaba mimma malakat aymanukum wa'annan da suke neman a ɗora fansa a ɗora musu fansa daga abin da hannun daman ya mallaka Fakati buhun in alimtum fihim khaira ku ɗora musu fansa ɗin idan kun san alkhairi game da ɗora fansan suna ba san gane wannan kaga an ce fakati buhun! ko wa'annan da suke neman a ɗora musu fansa daga abin da hannun daman su suka mallaka ku daura musu fansa idan kun san alkhairi game da hakan eh? to kaga anan wajen wato an kawo shi da sigan umarni an ce ku ɗora musu fansa ko malaman usulun fiƙe din sun ce umarni yana hukunta wajabci al'amru al-mujarrad an al-qarina yaktadil wujub an gane umarni wanda yake ya tsare daga qarina yana hukunta wajabci kullu ra'ayi to tunda yana hukunta wajabci yanzu za mu ɗauka da doron ayan nan umarnin yana hukunta wajabci sai idan an samu nassin da ya fitar da shi daga wajabci din to wani nassi ne ya fitar da shi daga wajabci wani nassi ne ina ce fakati buhum in alimtu fihim khaira ku ɗora musu fansa idan kun san alkhairi game da shi kuma sai ga shi an kawo wannan aya akan a wajen abin da yake da alaka da mandu wanda yake nuni cewa wannan umarni yana hukunta dudub ne yana hukunta mustahabbanci ba wajabci ba an gane to yanzu yaya za mu yi mu alakanta wannan aya da wannan mustahabbancin Na. in alimtu fihim khaira idan na san alkhairi ga bawa ya zama ya zama mustahabi ne ko wajibi in an tashi ko ayin tana nan take an ce in kun san alkhairi yawwa idan kun san alkhairi game da su to dole ne ku yanta su an gane shine abin da gundarin ayin ke nuni a gare shi na'am hmm. jazakumullahu khairan a lokacin da aka saukar da wannan aya sahabbai sun dan shinshini cewa umarnin ba na dole ba ne sai sahabbai su ce kada su yi saurin ɗaurawa bayan yayin eh, abin nan fansa ba su dan jira kowa ya rike bawon shi a gani an gane yi to da aka saukar da aya sai wasu daga cikin sahabbai suka rike bayan su manzo Allah na kallon su kai har manzo Allah ya bar duniya ba su iya bayan su ba ba su kuma ɗora musu fansa ba an gani kaga da a ce wajibi ne a ɗora musu fansa ɗin da manzo Allah ya zarge su ta akhirul bayan an waqatil hada la yajuz jinkirin bayani a lokacin da ake buƙatar bayanin baya halatta tunda haka ga manzo Allah manya-manyan sahabbai sun mallaki bayi kuma sun rike bayansu a hannu kuma manzo Allah bai musu inkari ba ya nuna umarnin nan ya tashi daga wajabci ya koma musu sahabbanci ana kiran wannan karina kharijiya karina ne na waje babu shi a cikin ayan sai dai mun gano shi ne ta hanyar fita waje muka duba wasu nusus din muka duba tarihi gashi sahabbai sun mallaki bayi kuma sun dade da bayin nan manzo Allah ya san da wayannan bayin kuma ba su yanta wannan bayin ba ba su tsora musu banza ba ko bai zarge su ba to sai wannan ya nuni akan cewa kenan ɗora ma bayi banza ko da an san alkhairi game da su mustahabi ne an gano wannan na'am wakal amru bil witri fi ma akhrajahu ibn majah bi sunani kaman umarni da wutiri a cikin abin da ibn majah ya fitar a cikin sunan din shi daga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ahli alquran ya ku mutanen qur'ani autiri ku yi wutiri inna allaha witr domin lalle Allah wutiri ne yana son wutiri kaga wannan an ce ku yi wutiri autiru an gani muka dauki ka'idan cewa umarni yana hukunta wajabci zai zama to kenan wajibi ne a yi wuturi kamar yadda yake sallan asuba a azhar la'asar magariba isha'i wajibi ne shi ma wuturi ya zan wajibi a gani amma sai mun ga akwai wasu hadisai wanda aka samu wanda manzo Allah ya nuna mana cewa yin musu mustahabi ne a gani daga ciki akwai hadisan nan da annabi ke cewa khamsu salawati katabahu lahu alal ibad salloli guda biyar Allah ya rubuta wa bayi an gani sannan a hajjin bankwana manzo Allah ya tara dubban sahabbai yana yi musu huduba na bankwana daga cikin huduban da ya musu akwai ya ayyuhan nas a ya ayyuhan nas menene akwai inda yake cewa abin nan sallu khamsakum sallu khamsakum wa sumu shahrakum ya kuyi mutane ku yi sallan ku guda biyar ko ku yi azumin ku na watan Ramadan sannan kuma ga wannan ba kauyen da yazo ya tambaye annabi ya rasulullah wai menene ya san wajibi a gare ni a cikin ibada annabi ce salloli guda biyar shin akwai wani ibada wanda yake dole a gare ni bayan biyar annabi ya ce a sai ka ga dama sannan akwai hadisi na na sallan dare na annabi annabi wata rana cikin ramadan wato ya ware wani waje yana ibada yana tahajjud sai wasu daga cikin sahabbai suka ji labarin cewa annabi ya ware wannan wajen shine wayannan sahabban sai suka ba da labari ga juna sai ya to sun zo suna bin manzo sallallahu alaihi wasallam to suka zo annabi ya fito rana na farko rana na biyu ma annabi ya fito to rana na uku sai sahabbai suka suka cika masallaci kowa ya ba kowa labari masallaci ya cika makiyar wajen shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fitowa bayan lokaci ya tsawaita suna jira sai manzo Allah ya fito sai manzo Allah ya ce abin da ya hana ni fitowa inni khashitu an da alaikum alwitr ni ina jin tsoro kada a fallanta muku wuturi ne kaga wannan zai nuna mai menene wajibi annabi abin da sa bai fito ba baya son wato a saukar da ainihin wahayi a zo a fallanta wuturi sai ya ƙi fitowa saboda haka da ya ƙi fitowa sai ya nuna mana kenan cewa wucirin nan ba dole bane misali sannan ga maganan Umar dan Khattab radiyallahu an laysa al-witr bil hatam ka'at al-maktuba walakinahu sunna sanna walakinaha sunna sanna rasulullah shi wuciri ba dole bane kamar sauran salloli na farilla sai dai wuciri sunna ne wanda manzo Allah ya sunnanta kaga wa'annan karinonin kankara'in ne harijiya ina ba gani yau idan muka hada su da wannan ya ahalar qur'an autiru ya ku mutanen qur'ani ku yi wuturi sai ya nuna mana kenan cewa wannan wuturi ya fita daga wajabci ya koma musu habbanci Allahu a'lam na'am fa inda salatar wutri manduba Lallai, sallar wuturi mustahabi ne a wajen mafi yawan malamai eh بسم الله الرحمن الرحيم قاعدة الضرر يزال قائدا لنا الضرر يزال شوتا أنا قصد شيلي من الأمور المسلمة في شريعتنا البراء daga cikin al'amura wanda yake an sallama da su a cikin shari'a mu mai عدم الاعتراف بالضرورة عدم الاعتراف بالضرر بالضرر نعم rashin yarda da cuta an gani shari'a mu kwata-kwata baya yarda da cuta mahama ka na jawaki? ko ma menene ya janyo cutan ko menene ya janyo cutan shari'a ba ta yarda da cuta shari'a ba ta yarda ka cutar da kanka ba shari'a ba ta yarda ka cutar da wani ba ta kowane hali fa ayi ya tsoyi irin tasarrufi wanda ya tattara cutarwa amira zawali shari'a tana umarni a gusar da wannan irin tasarrufi an gane da ya akan cutarwa shari'a tana umarni da a gusar da shi misali yanzu ɗazun muna wucewa da albani sai muka hango wani gida ana ginawa gidan nan an gina su kusa kusa kusa kusa kusa kusan an toshe wajen shan iska kuma zai iya yiwa wannan gida za a ba da shi haya ne ga mutane a nan wajen idan hukuma ta fahimci wato gidan an takure shi an toshe wajen shan iska babu wajen walwala hukuma tana iya cewa a rusa wannan gida a sake ginin shi saboda menene wannan ka'ida na azarar yuzal an gano wannan kai ba ma wannan ba mutum yana da dabba ba dabba zai zama to ya hana wannan dabba abinci ya hana dabban ya fita ya nemi abincin shari'a za ta gusar da wannan cuta da ake wa dabba din nan sai ya zama to ita wannan dabba din za a kama ta in ma in ma a ce mai ya sayar da ita a bashi kuɗin ko a tilasta mai shari'a ta karɓa ta siyar ta ba shi kuɗin shi saboda a ceci wannan dabba daga wannan cutarwa ɗin an gane ko ga ta dabba ne amma kuma musulunci ya san haƙƙin dabba musulunci bai da cutar da dabba ba tunda ya ɗaura dabba baya ba dabba abinci baya kaza baya kaza to yanzu dole ne in ma ya ba dabban abinci ko kuma a tilasta mai ya siyar da dabban a bashi kuɗin shi ana anan wajen ba cuta ba cutarwa shi ma ba a zai cuci dabban ba shi ma ba cuce shi ba an ba shi kuɗin shi an gane wannan ko in kuna zaune da mutum sai mutum ya buɗe ya kura rediyo gaba ɗaya sautin rediyo ya ƙure shi da karfin tsiya in kai magana ya ce ai kira'a a yasa? to koma menene ya sa in dai har ya shiga haƙƙinka kai ba mutum bane mai son mai son hayaniya ba mutum bane mai son sauti mai tsanani kan karatun qur'ani ba za kira shi hayaniya ba amma kuma sautin yana damun ka kai cikin dare kai mutum ne wanda cikin dare kana so ka samu nutsuwa to sai ya zamanto an sanya sauti ya hana ka bacci misali to wannan za a tina samu mai wannan rediyo ya rage sautin rediyon nan ko kuma a kwace wannan rediyo a siyar da shi a bashi kuɗin an gane wannan ko ba za a yarda ya ci gaba da kura wannan rediyo ba da sunan wai ai kira yake sauraro a'a ai akwai sahabbai Abubakar da Umar radiyallahu an anhum akwai lokacin da ya zamanto Abubakar radiyallahu anhu yana yin sallah sai ya daga murya Abubakar Abubakar yana rage murya bai sa yake rage murya yana rage murya domin kada ya tayar da wanda yake mai bacci ya cutar da shi shi kuma umar yana daga murya da aka tambaye shi dalilin daga murya sai ce yana daga murya ne saboda ainihin ya farkar da wanda yake bacci ya tashi tashi ya sallan dare an gane wani ayi to kowanne daga cikin su ya kawo dalilin da yasa mai daga murya ga dalilin daga muryan shi mai rage murya ga dalilin rage muryan shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi Abubakar ya ɗan daga muryar kaɗan ta inda ba zai cutar da mai bacci ba shi um, kuma umar ya ɗan rage muryar kaɗan an gane ku kowanne daga ciki za ka sa ya tsaya tsakiya to kaga da wannan kenan ko da karatun qur'ani mutum ke yi babu wanda ya ce ka daga murya sosai yadda zaka cutar da wani ka hana shi bacci ko ka hana shi walwala misali wannan akwai cutarwa an gane wannan ba daidai bane misali yanzu yadda wasu mutane suke aikatawa a cikin ramadan shi ramadan ya matso idan ana ta hajji sai a kura lasfika kai da kake nesa ma kai ka ɗauka ma an sanya lasfika ne a wajen windanka to wannan an zalici wannan mutumin an takura mai zai iya yiwuwa shi wannan bawan Allah ya yi sallan asham yana so ya kwanta ya huta don ainihin wato karfe hudu na dare ko karfe biyar zai sauri ya koma aiki ya dawo aiki ya huta kuma karfe hudu dare zai koma aiki ko yana so ya dan nutsu sai aka sa karatu aka kure karatun ta inda ba zai samu ya natsu ba misali a nan wajen an cutar da shi shari'a tana umarni a kusa da wannan cutarwar duk masallacin da ke wannan za a ce su rage loudspeaker ko kuma a daina tahajjudin su rage loudspeaker ko a hana su ta tahajjudin gane ko amma a wannan zamani wani saboda jahilci ya ce karatun ƙur'ani ne baka son sauraro kila ma ya ce aljani ke gare ka ya ce wane wallahi yana da aljanu ne in ba aljanu ba wane ne bai san karatun ƙur'ani ya saurara an gano wannan ko to wannan yana daga cikin sharri na jahilci yau karatun qur'ani karatu ne mai kawo natsuwa karatu ne mai kaza a babu wanda ya ce ka kure shi ta inda zai hana mutum misali walwala misali kuskure ne an gane to muna kira zuwa ga irin wa'annan masu wannan sallar tahajjud idan za a yi dan Allah lasuika ya zama tsaka tsaki kada kada kura lasuikan ta hanyar da zai takura wa mutane kada kuma a rage shi sosai can da yawa inda hatta masallacin ba sa ci wannan shine to akwai misalai da yawa na ainihin a darar yuzal irin wa'annan samarin da suke wucewa kan titi a guje a su suna gudu a cire wa mashin salansa irin wannan za a sanya a kamo su a yi musu ta'aziri in akwai shari'a musulunci za a kamo su a musu ta'aziri an gane saboda suna cutar da al'umma da wannan sauti nasu na mashin su kuma suna yi suna kura wannan sauti ne suna jin daɗi suna farin ciki sun cutar da mutane yadda ake nan sai zan yana da irin mugun nan mm. ma idan shi ya zama shi ma za a umarce shi ya san yadda za a rage karan janareto in babu yadda za a ya siyar da shi ya sai mara kara na? Eh to in ya ba su koda suna cutuwa sai sai ce to suna jin nauyi a wasu ya da ba su amma ya suna cutuwa akwai wani wanda kwata kwata akwai wani wallahi bai iya bacci yana jin sauti yana jin karan abu to irin wannan kaga an cutar da shi sai dai ta juye juye wani kuma duk yadda kara ya kasance shi insha Allah bacin shi zai yi mutane kala kala ne eh a yana cutarwa mana ai shine asali ara yana cutarwa kawai a rage shi sawa'un akana sadiran min al-insani ala nafsi shin wannan cutarwan daidai ne ya kasance yana faruwa daga mutum daga kanshi shi yake yana cutar da kanshi ne kamar shan giya shan wiwi shan sholisho shan fakalin kaga duk wannan gaba daya mutumin da ke sha yana cutar da wa yana cutar da kansa aw sadiran min gairi ko kuma yana faruwa ne daga waninsa da nufin cutarwa wani ne ya farar da wannan cuta don ya cutar da mutane tun farko kamar misalin ya buɗe hayaki hayaƙi ya cika gidan mutane wannan cutarwa ne ko irin yadda ake zubar da kashi a tudun wada sai a bari cikin dare sai a fasa kashi yana zuba a kwata ka tuwari ya buɗe unguwa gaba ɗaya su wane ne suke ɗiban kashi a ce ai gidan wane ne Allah ya isa to ka gani cikin dare wai wai irin musamman aka yi ruwa sai ai sauri a fasa ainihin bayi mai kun a ɗibo masu kwasan kashi din su kwasa don a samu sauki a kuɗin ne ba a so a kashi ana so ne a zuba a kwata kwatan kuma zai wuce gidan kowa wannan ruwan kashin zai wuce gidan kowa kuma kowa zai ya ji wannan wari to duk wanda ya ji wannan wari ya yi Allah ya isa Allah zai bi mashi hakkin shi an gani to duk irin wayannan abubuwa kaga wani ne ya yi shi ya cutar da kai ko kuma ya zama to kai ka yi shi ka cutar da kanka wannan yana daga cikin abin da ya bambanta tsarin bature da tsarin musulunci shi tsarin bature idan za ka cutar da kanka da kanka da ganin damanka ka ne ba mai hana ka sai dai su gaya ma cewa cigarette is dangerous amma kuma sai a siyan masa siya kaga yadda bature yake mahaukaci kenan shi da ilimi amma mahaukaci an gani shi bature zai nuna maka cewa shan cigarette is dangerous shan alcohol babu kyau amma bature ke yin alcohol din ko bature ke siyar da shi ba zai hana ka ba ba zai sanya doka akan haka ba kawai zai gaya ma babu kyau in ka sha kana da fundamental human right kana da right zaka sha sigari kana da right zaka sha giya kana da iko kai zina in dai yarinya ta kai shekara kaza za a iya yin zina da ita haka duk wannan cutarwa ne amma bature yace kana da iko ka sarrafa ainihin al'auran ka yadda ka ga dama to duk wannan yana daga cikin tsarin bature na rashin hankali wanda yake da awon washi ya waye kuma ba kauye ne shi da duk wanda yake da wannan tunani wallahi ba kauye ne amma abin da ya sa ba gane ƙauyancinsu ba saboda tunanin da ake suna kere-kere suna da wani ilimi kaza amma bature yana da kauyanci da yawa da rashin wayo da yawa an gane ana iya samun mutum yana da ilimi na sana'a amma wawa ne shi shine kyakkyawan misali na bature Allah shi kiyaye Wani asali fi hadhihi wato asali ga wannan ka'ida ta tawjihat ash-shar'iyya wato bibiya an bibiyi karantarwa na shari'a ana ta bibiya karantarwa na shari'a wajen tsara rayukan mutane shari'a ta zo don ta tsara rayukan mutane eh duk wani abin da zai yi barazana ga rayukan mutane dole a kusa da shi sannan shari'a ta yi shari'a ta karantar da ainihin wato tsarewa ga gaɓoɓi duk wani abin da zai yi barazana ga gaɓoɓi ya kawo ciwon hanta ciwon koda ciwon kaza ciwon wata gaba dole ne a kusa da shi wa alal amwal sannan kuma duk abin da zai yi barazana ga dukiyar mutane kamar yanzu shan sigari yana barazana ga dukiyar mutane bai da wani amfani ga cikin dan adam an gane shan wiwi yana barazana ga dukiyar mutane yana barazana ga hankulan mutane yana barazana ga lafiyar mutane an gane ku wal uqul eh yana barazana ga hankula kamar shan giya shan sholisho shan kaza wal a'rad da kuma yana barazana ga mutunci idan mutum ya sha giya zai iya zubar da mutuncin kanshi ya yi fitsari a titi sannan ya ɗibi fitsarin ya rinka wanka da shi yana maji ja'alni minat tawwabin wa ja'alni da mutadakirin hmm? yana zuwa fitsari a jikin shi yana yana yin addu'a kuma ya kwanta tsirara a titi a zo a gaya ma ainihin yara da da mata a shi ke yake dauki miji maganci akan titi ya faɗi ya sha giya yana tumbiri ya faɗi kaga wannan akwai zubar da mutunci ko aha wa kazalika hadithu la darar wa la dirar haka nan hadisin ba cuta ba cutarwa wala hadith hadha qad al umma bi qabul wannan hadisi al umma sun rungume shi da amsa wa shahidat lahu nusus al shar'iyya kuma nasoshi na shari'a da yawa sun yi shaida gare shi eh akwai wannan hadisi na rubun maram da ke cewa kada ku yi wanka a cikin ruwa wanda baya gudu eh kun tuna da nasan hadisin me nasan hadisin ya ce eh la ya yabulanna ahadukum fil ma'i da'im allazi la ya yajri thumma yaktasilu fi kada ɗayan ku yayi bawali a cikin ruwa mai dawoma wanda baya gudu sa'annan ya zo ya fitsari a cikinsa. duk wannan saboda ka'idan zarar yuzal la zarar wala dirar

kamar me i e. irin eh. eh duka irin duk abin da ake yake abin da ke cutarwa to hukuma in ta san abin da ke dole ta hana بسم الله الرحمن الرحيم المرفوع الفعلي المرفوع الفعلي حكما lahu an yaf'ala sahabi fi'lan la majala li ra'i misali sahabi ya aikata wani aiki wanda babu fage na kawo ra'ayi a cikin sa ka salati ali bin abi talib radiyallahu an kaman sallan ali bin abi talib radiyallahu an da yin sallan kusufi fi kulli raka'atin akthar min ruku'ain a cikin ko da raka'a akwai fiye da ruku'u ko wanda raka'a akwai fiye da ruku'u kuna ganin kuma ali bai ce wannan daga annabi ya ci ba ko annabi ya karantar da shi ba kawai ya yi sallan kusufi raka'a biyu kowace raka'a akwai fiye da ruku'u biyu kaga wannan ya saba ma irin sallolin da muka sani to a ina aliyu ya samu wannan kuna ganin aliyu zai kirkiro wannan da ka wannan ba ba fage na kawo ra'ayi ba fage na kawo ishtihadi a cikin sa to irin wannan wato ana ana wato ana kaddara cewa aliyu ya jiyo ne daga wa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wani ku ana kiran wannan marfu'ul fi'ili hukuman asali duk da cewa wannan asari na Ali bin Abi Talib malaman hadisi sun ce ta bangaren isnadi yana da matsala bai inganta ba da'if na'am asali na shidda al-marfu'ut taqriri hukuman marfu'ut taqriri hukuman nahu أن يخبر sahabi ya bamu labari cewa lallai sun kasance suna aikatawa a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam suna aikata kaza wala yunkiru alaihi wala yunkaru alaihi ko kuma wala yunkiru alaihi shi manzon Allah baya musu inkari kullu rai suna aikata kaza a zamanin kuma mun kasance muna cin naman doki a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam annabi yana halace, yana kallon bai hana mu ba kaga wannan ya zama zamanto marfu'u taqriri hukuman wannan yana da hukunci na manzon Allah ya ba da izini a ci naman doki tunda an yanka naman doki a gabansa wato kuma an dafa naman doki an ci naman doki a gabansa bai inkari ba an gane wannan ko yawwa Na'am wa min as-siyaq allati laha Daga cikin sigogi wanda suke da hukunci na rafu. Qaulu sahabi. Shine sahabi ya ce min as-sunna kaza. Yana daga cikin sunna kaza. Amarna bi kaza. Umirna bi kaza. An umurce in kaji sahabi ya ce min as-sunna kaza to wani sunna ne? Abinda ya rinjaye idan sahabi ya ce min as-sunna kaza to yana nufin sunna ne na manzo sallallahu alaihi wasallam. Sabanin Ibn Hazm da wasu daga cikin malamai suka ce idan aka ce mina sunna kaza sai iya yiwa sunna na sahabbai ko sunna na tabi'ai daga idan sahabi ya ce mina sunna abin da yake nufi sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har kaga yayi nufin sunnan wasu sahabbai to sai yayi bayani yace sunna na Abubakar ko sunna na Umar amma ba sa barin shi haka mutlaka haka nan na muhina an kaza kamar sahabi ya ce an hana mu kaza in ya ce an hana su wane ne ya hana su dole ya zama to annabi ne ya hana su to abin yana da hukuncin rafu duhina din nan an hana mu abi ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu aw hukumu sahabi ala fi'lin min al-af'al bi annahu da'at lillahi ko kuma sahabi yayi hukunci akan wani aiki daga cikin ayyuka cewa da'a ne ga Allah cewa duk wanda ya aiki kaza yayi da'a ga Allah zai samu lada aw li rasuli ko kuma wanda ya aiki kaza yayi da'a ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam aw ma'asiya ko kuma yace aiki kaza saban Allah ne Ammar bin Yasir. ياسر كما Ammar عمار Yasir, Allah ya يقرا masa yarda man samu yawm shak duk wanda ya azumi ranan shakka hakika ya saba wa baban qasim sallallahu alaihi wa sallam kaga wane ne ya gaya mai cewa ya saba wa baban qasim tunda sahabi yace ya saba abu ne wannan wanda ba zai yiwu sahabin ya kirkiro shi da ra'ayi ko da ijtihadi ba to wannan yana da hukunci na marfu na mu'allaqahu al-bukhari Bukhari ya kawo shi mu'allakan eh. wannan na da duk da ne suna daga wannan a eh, kawo wani misali ne ba wannan bawai wannan misali da aka kawo da ifi ne sai su kawo wani misali wanda ya inganta kan wannan matsala hmm. na'am بسم الله الرحمن الرحيم ومن ذلك ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم daga cikin wannan akwai abin da ya zo cikin abi daud cewa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumi ranar asabar ya ce kada ku yi azumi ranar asabar sai dai cikin abin da aka farlanta a gare ku an gani? kaga zahirin wannan hadisi ba a yin azumi na nafila ranar asabar sai dai azumin da za a iya yin asabar shine azumin farilla azumin farilla idan ya fada asabar za a iya yi amma ba a yin azumin nafila ranar asabar an gano wannan wannan shine mazhaba na wasu malamai musamman nasiru dirin albani shi ma ya ɗauki wannan fahimta ɗin cewa kwata-kwata ko da azumin arfa ne azumin arfa ya fada asabar ba za a yi ba sai a haƙura da azumin arfa ɗin saboda an ce la ta sumu yau sabat illa fi mafturi da alaikum kada ku yi azumi ranar asabar sai dai abin da aka fallanta muku sannan ko azumin sirti shawwal mutum ke yi in ya zo asabar kawai mutum ya tsallake sai ya yi azumin ranar da ba asabar ba an gane wannan shine abin fahimta na nasiruddin albani an gane wannan na'am faqad hakama ba'd al-ulama ala hadha al-hadith bi shuhud hakika wasu malamai sun yi hukunci ga wannan hadisi cewa hadisi ne shaz annahu mukhalifun li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam domin wannan ya saba wa maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ga ɗaya daga cikin matayensa ina waje da sa'ima yawmul juma'a lokacin da yaga tana azumi ranar juma'a kana hal sunti am sai ya tambaye ta yace shin kin yi azumi jiya yaushe ne jiya alhamdulillah shin kin yi azumi jiya alhamdulillah kenan kana la tace a'a ban yi ba ala a ta sumi ne gada to za ki azumi gobe asabar ala la ta ce a ala la ala fa aftari to ki karya azumi ki domin ba a ware ranar juma'a kawai da azumi an gane wannan ko ki karya azumin ki an faɗi wannan to kaga wannan ya ce mata kin yi azumi jiya alhamis ta ce a'a za ki yi azumi ainihin washe garin juma'a ta ce a'a ki karya azumi ya nuna shi ana iya yin azumi wa shekarun juma'a ra'a asabar an gane wannan ko yawwa da sharadin menene in za a goma shi da juma'a a yi juma'a da asabar ko asabar da lahaji an gane ko kuma a yi alamis da juma'a وهذا الحديث ثابت في الصحيح wannan hadisi wannan ya tabbata a cikin sahih al-bukhari fi dalilun ala anna siyama yawm as-sabt a cikin wannan hadisi dalili ne akan cewa lalle azumi ranar asabar ya halatta babu laifi don mutum ya azumi ranar asabar a nan anan ne wani sashen malamai ya ce hadisan lalle hadisin hani daga azumi ranar asabar shazun hadisi ne shaz me hadisi shaz hadisi ne wanda zahirin shi ya inganta amma kuma sai ya zo ya saba ma wanda ya fi shi inganci kaga wannan hadisi na la tasumu yawm sabat wannan hadisi akhrajahu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi wa sahahu al-allama al-albani fi irwa to shi kuma wancan hadisi na matar manzon Allah mai azumi ranar juma'a hadisi muttafaqun alayhi an gani ko kuma ya tabbata cikin sayar bukhari to hadisi in yazo a sahih bukhari sai wani hadisi ya zo a cikin abu dauda ya yi karo da shi ya zama to an buga an buga ana so a yi jam'i ya kakara yaya za a yi sai a rinjaye da hadisin wa hadisin bukhari sai wancan hadisi ya zama shaz to shi yasa wani malami sai ce hadisin nan da lata su yau musabar wato shaz da shi zahirin shi ya inganta amma tun da ya yi karo da wancan hadisin ba za a yi aiki da shi ba ya zama shaz li'annahu khalifun liman huwa arjahu min saboda ya saba ma wanda ya bi shi rinjayi wa min ulama man qala la mukhalafa fi daga cikin malamai akwai wanda ce babu wani karo hadisan duk gaba ɗaya a daidai suke na'am wa zalika li imkanil jam' wannan saboda zai iya yiwa a yi jam'i a haɗa hadisan guda biyu duk a yi aiki da su? Wa idza amkana al-jam' fala mukhalafa. Idan har zai yiwu a yi jam'i a haɗa hadisai guda biyu babu wani sabawa a nan. Na'am. Wal jam'u bayna al-hadisain an yuqal. wato jam'i tsakanin hadisan nan guda biyu shine a ce innan nahaya an ifradi innan nahaya kana an ifradi wato hani lalle hani ya kasance a ware azumi ranar juma'a kawai ko kuma a ware azumi ranar asabar kawai shari'a ta hana ranar asabar kawai mutum yayi azumi ay annahu nuhiya an sawmi yawm as-sabt mustaqillan mustaqillan bi mufrad bi ma'ana lalle an yi hani daga azumi ranar asabar shi kadai kawai a ware shi bi mufradi amma idan samu huma a yawmil juma'a amma idan yayi azumin tare da ranar juma'a nam au ma a ko tare da ranar lahadi bala ba ta bihi babu laifi gare shi a wannan lokacin an gane wani ko in aka hada shi juma'a da asabar ko asabar da lahadi to babu laifi a gare shi lokacin nan wa min al ma'lum annahu idza amkana al jam fala mukhalafa abu ne sananne idan zai yi ai jam'i to ba mukhalafa ba shuzuz kaga wannan fahimta ya fi wannan fahimta wanda al'allama nasiruddin albani ya ɗauka an gane wannan ko a nan wajen taga, sai mu ajiye fatawan albani mu ɗauki fatawan da ya fi dacewa shine fatawan da suka haɗa suka ce za a iya yi ranar asabar in ya kasance an haɗa shi da kuma ko da lahadi amma a ware asabar ɗin shi kaɗai shi aka hana نعم بسم الله الرحمن الرحيم سؤال تنبيه نعم إذا أكرهه على إذا أكرهه إذا أكرهه على أن يكرر هذه الكلمة إذا يأتي للتابشي akan ya maimaita wannan kalma din na istimrar da maimaitawa ya ta maimaitawa ya ta ci gaba ya ta ci gaba da maimaitawa aw yaf'alu hadha al-fi'l ko ya aikata wannan aiki bi sujud lahu ya wato da sujada gare shi misali istimrar cewa ya ci gaba da yin shi tutur har abada hali damu fi fi'li shin zai dawoma wajen aikata shi al-jawab idan akrahu awwal marra wa fa'alahu hmm. rufi'a anhu al-ism idan ya tilasta mai farkon lokaci sai ya aikata shi abin da aka tilasta mai din an ɗauke mai zunubi a wannan lokaci kare ya maimaita illa iza a adal ikra sai dai idan ya maimaita tilastawa din idan barazanar tsoratarwan ya gushe tarakta hu sai gaba shi idan tsoratarwan ya gushe ya zama to lokacin da ya ce ma ka ci gaba da yi in ba ka ci gaba da yi bai da kanka sai na kashe ka da zaran ya bar wajen kawai sai ka ci gaba da yin abu da yake kamar abin da yake kamar wannan abin da yake ka yi din an gani kamar ya ce ka yi sujada ga gunki in a gaban shi ne ya rage bindiga sai ka yi da zaran ya bar wajen sai ka ci gaba da wuta ma Allah kamar gunki wai za ga a sababu wujudi fa'altu idan sababin samuwan shi ya zo sai ka aikata sababin samuwan tilastawan ka aikata na'am fala ubni ala al-awwal fala abni ala al-awwal ba zan yi gini akan na farko ban ce to tunda dai ya riga ya ce mun ka ci da yi ka ci da ziyara ga ko da bana nan in ba ka zan kashe ka to ba zan yi gini akan na farko balle annal awwal qalbi yatabaddalu ra'ayi domin na farko ra'ayin shi yakan canza wasani kad yakunu idza ra'a minni al'azima wato na biyu yakan yi in ya ga ainihin azima daga wajena ya yi laushi ya fasa tilasta mun hmm. li'anna ba'dun nas yamtahinu ghayru domin sashen mutane suka jarbi wani su ne liyara hal inda hu tasmim sai su shin yana da jajircewa bai hadidul awwal sai ya tsoratar da shi a farkon lokaci ya ce in ka tsara yin sallah sai na kashe ka in a gaban shi ne sai ka bar sallah da zaran ya juya ka kuka bar sallah wa yara hal yastamir am yarji sai ya gani shin mutum zai ci gaba ko zai janye na'am bi ma'ana annahu la budda fi kulli fi'lin min ikraj mu'ayyan cewa ma'ana lalle ba makawa a cikin kowane aiki kowane fi'ili wato ba makawa a samu wato karhanci tilastawa ne. sai ya zama to ayyananne ne ya tsaya ya tilasta ba wai dan ya tilasta ma da farko shi yanzu ka ci gaba da da bin umarnin shi ba wala yakfil ikrah wato tilastawan farko baya isa لأن الإكراه لا يبيه لك الشيء domin tilastawa baya halatta maka abu inna ma yubihu fi'l halal ikra kawai yana halatta aiki ne halin tilastawa kawai lokacin da ya tilasta ma ne amma da ya bar wajen kawai sai ka canza daga abin da yake so zuwa ga abin da Allah ke so eh. an yi karatu wannan ya wadatar da mu insha Allah a wakila hadisa ba ibara nan bane wannan bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim nam awid ila hadisina wato ka koma zuwa ga hadisin inda na al'an salasa ibarat lalle mu a yau muna da ibarori guda uku alwasa'il laha ahkamul maqasid akwai alwasa'il wato mu koma zuwa ga tattaunawa mu hmm. muna da ibara guda uku akwai ibaran farko alwasa'il laha ahkamul maqasid cewa ainihin tsani yana da hukuncin manufa tsani yana da hukuncin manufa ko idan zan je aikin hajji ya zamanto tsanin da zan hau in je aikin hajji shine jirgin sama to shiga jirgin sama yana da hukuncin zuwa aikin hajji shiga jirgin sama shine tsani shi kuma manufa shine mai aikin hajji to saboda haka wannan shiga jirgin sama wanda shine tsani yana da hukuncin manufa wanda shine aikin hajji in aikin hajji wajibi ne to shi ma shiga jirgin ya zan wajibi saboda shiga jirgin aikin hajjin ba zai yiwu baka shiga jirgin ba misali ko aha asali na biyu mana ya yatimmu al-ma'mur illa bihi fa huwa ma'murun bi duk abinda umarni baya cika sai da shi to shi ma an yi umarni da shi umarni baya cika sai da shi to an yi umarni da shi an gano wannan ko misali yanzu zuwa aikin hajji ba zai yiwu ba sai an shiga jirgi to shi ma shiga jirgin an yi mai an yi umarni da shi sallah ba zai yiwu ba sai da alwala shi ma alwalan an yi mai an yi umarni da shi an gane ko da ba samu nasi ba ba in ya ba zai yiwu kai abu ba sai da wani abu to wani abin shi ma yana cikin umarni ko da babu nasi karara wanda ya zo kamar misali yanzu ba zai yiwu ka yi alwala ba zai ka yi ruwa hmm? mun taba wani tafiya muka je ina ganin wani hanya hanya kano ina ganin kudin jima ne ko yawwa to da muka je sai kawai ana taba ba mu ruwa kowa ana ta shi ruwa muka ce mutanen na da jirki ana kowa za a ba shi ruwan alwala muna gama kawai sai kama bamba ɗaya bayan ɗaya kawo kudin ruwa sai an biya shi kuɗin ruwa to shine aka ce a baki ta ce ai kuɗi ne wani buta naira goma ne wani buta naira goma haka dole sai da aka bashi wannan kuɗin ruwan a gari to ya zama to kana neman ruwan alwala babu ruwa kusa sai ka siya ke kaga kenan tsani na yin alwala shine ne siyan ruwa menene manufa ka siya ruwa me manufan siyan ruwan alwala mm. to alwala menene wajibi ne amma wajibin nan ba zai tabbata ba sai kai mai sai ka sayi ruwa to siyar ruwa shi ma ya zama kenan ya zama wajibi shine ma'ana abinda umarni baya cika sai da shi to shi ma ya an yi uzun da Allah ya ce kai alwala kuma bin wannan umarni na Allah ba zai cika ba sai ka sai ruwa to shi ma an yi umarni da shi asali na uku ma la yatimul wajibi illa bihi fa huwa wajibi. duk abinda wajibi bai cika sai da shi ya zama wajibi an ce dole ne mace in za ta je unguwa sai ta sa hijabi sa hijabi kuma ba zai yiwu ba sai an je kasuwa an siyo siyowan ya zama ya zama wajibi sai dai in har wani ya baki kyauta shikenan amma ba ba kyauta ba siyan ya zama dole sai an siya sannan a sa hijabi din eh wa tartibuha hasba umumiha wato tartibinta dangane da gamewanta na al'ula na farko shi shine alwasa'il laha makasit. Shi ne gaba ɗaya a game kenan yake sannan na biyu mala ya yatumul mai ma'mul illa bi fa huwa ma'murun bihi kuma salih ma wajib illa bi fa huwa wajib fal muallif takallama an salih salisa mal shi mawallafin wato mai warakat hmm. yayi magana ne akan na uku eh ma la yatimul wajib illa bi huwa wajib thumma qala rahimahullah sannan sai ya faɗa Allah ya masa rahama kal amru bis salati amrun bil wudu wa kullu shay'in lis salati yufradu yace kamar umarni da sallah umarni ne da alwala duk nassin da yace maka waqimus salata wa atuz zakata duk nassin da ya umarni da sallah to ya umarni da alwala tunda dai sallah ba zai yiwu ba in babu me in babu alwala nam qawluhu kal amru bis salati amrun wudu wa kullu shay'in lis salati yufradu kuma duk wani duk wani abu wanda yake duk da alaka da sallah nan an fallanta shi kenan fa qawluhu kal amru bis salati wudu hadha hadha misal ghairu wannan misali bai inganta ba cewa umarni da sallah umarni da alwala bi anna alwudu ma'murun bihi li zati saboda shi alwala an yi umarni da shi shi karan kanshi da nassi idan kumtum ila salati faghsilu wujuhakum a gani tunda an samu nassi wanda yayi umarni da alwalan da kanshi to a cire shi a kawo kamar yadda na ce misali yin alwala yin alwala wajibi ne ba zai yiwu ba sai ka sayi ruwa siyan ruwan ya zan wajibi kaga babu nassin da yazo ya ce wajibi ne ka sayi ruwa amma tunda dai ba za ka yi alwala ba za ka ba za ka isar da wannan wajibi ba sai ka sayi ruwa to siyan ruwan ya zama dole an gano wannan ko nam qala ta'ala Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salah ya ko da kuka imani idan kun tsaya zuwa ga sallah fagsilu wujuhakum wanke fuskokin da hannayenku zuwa ga murafukanku wamsahu bi ru'usikum wa ku shafi kawukan ku da kuma ku wanke kafafuwan ku zuwa irin sawu nam lakin al misal sahih sai dai misali wanda ya inganta al amru bil wudu amru bi shira'il ma'il wudu wato yin umarni da alwala umarni ne da siyan ruwan alwala li'annahum la yutimmu al-wudu illa bi shira'il ma domin alwala baya cika sai da siyan ruwa fa masalan idza lam yakun inda al-insan ma misali idan ya zama to a wajen mutum babu ruwa wa waqtu salah kuma ga lokacin sallah ya zo wal ma'u ba'u bil aswaq kuma ruwan nan ana siyar da shi a kasuwa inna na naqulu lahu ishtad za mu ce masa siyar wannan ruwan ala wajibun alai sai ce to shin wajibi ne a gare shi ya sayar ruwan na kulu na'am sai mu ce eh wajibi ne ya sayar ruwan wajibin ma damar ma ta qadira wato wajibi ne matsar kana da ikon kana da kuɗin siya din malaman malikiya sun ce wato wajibi ne ka sayar ruwan amma da sharaɗin ruwan bai yi tsada ba da yawa idan ruwan ya yi tsada ba dole ba ne ka siya kamar za ka yi alwala sace munan wajen swan water muke siyarwa 150 ne ko ɗari biyu ya ko bari a nan wajen kana iya ajiye wannan alwala ka yi taimama ko kuma ya zamanto wato baka da kuɗin ruwan in baka da kuɗin ruwan babu wanda yake ka roƙa duk abin da ya shafi roƙo zubar da mutunci ne da ka roƙa ka ce a baka kuɗin ruwan gara ka yi taimama saboda tsara mutunci addinin musulunci ya zo ya tsara mutuncin ka ne bai so ka ji dan Allah ku taimaka mu ban da kuɗin ruwa ka duba mutum iya mutum amma bai da kururuwa abin kunya to gara ka zama ka asiri kawai kai ce yoma wani ce malam ya kake ta yoma kake a ba komai to malam ga ruwa to Allah ya saka da alheri ka amsa shi ya baka da kanshi ai malam ka kai ta yoma ga mu da ruwa ai duk yan uwan juna ne mutum da ya ce yan uwan juna ne to alhamdulillah shi ya bayar da kanshi ko to Allah ya saka da alheri ga gana ma sai ka danyi yi ma dan bara kace a ba komai ba komai a ce karba ne to sai ka amshi ina fatan gane wannan saboda tsoron mutuncinka duk abin da ya shafi mutunci ka kai wasa da shi an gane to wannan shine abin da malaman malikiya suka faɗa ko da an ce a sayi ruwan ba sai ruwan ya zama to mai arha musulunci bai zo wajen da bai zo da bannan dukiya ba a zo ana sayar da ruwa 150 200 kai alwala to in ka je wani waje kuma ba shi ba ƙara 150 200 kai alwala ya yi tsada da yawa kada ya wuce naira goma naira biyar to ya bamu mana kaji mun muna bukata kaji muna bukata kudin tafsiri mala abdullahi ya tattara mana kudin ya bamu, ko dubu ɗaya ne zamu goyi zamu ci Allah ya saka da alheri ya yanke ba ma ya bamu mu kudin ya mace alhaji yanke ba ma ka bamu kudin an sha Allah Allah zai amsa هذا المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله wannan misali wanda mawallafi ya ambata Allah ya masa rahama fihi nazarin wadih akwai abin dubawa a bayyane wato a fi nazar a kenan shi bai gamsu da ya kawo magana alwala ba tunda alwala mustaqillun bi nafsi alwala nafsi ya zo da kanshi cewa kai alwala kafin kai sallah bil wudu mustaqillun bi ra'at domin shi umarni da alwala shi yana yana dogaro yana cin gashin kanshi ne wa qawluhu wa kullu shay'in lis salati yufrad yufrad eh, misali kamar yanzu zina mutum ne misali yana da ƙarfin sha'awa sosai aure malamai sun ce mustahabi ne amma in ya zama to idan mutum bai yi aure ba lalle zai fada cikin zina yin aure ya zama wajibi wato kaga duk abin da zai kare ka daga fadawa cikin haram shi ma ya zama wajibi A gane ba zai yiwu mutum ya tsara kanshi daga zina ba sai ya yi aure to wannan aure ya zama dole ma la yatimmu tarkul haram illa bi tarkihi fa tarku wajibun an gane ku eh na'am wa qawluhu da fadansa wa kullu shay'in lis-salati yufrad da kowane abu da kowane abu wanda yake na sallah an fallanta hadha aidan fihi na kowane abu na sallah an fallanta yanzu duk abin da ya shafi sallah farilla ne sai ce wannan gaskiya akwai abin dubawa cikin sa ba da lalle bane zama haka annal mafrud allazi yajibu bis-salah mafrudun bil asl domin shi farilla wanda yake wajaba ga sallah falilla ne ga asali da falilla mai cin gashin kanshi Al'amur bi sala amurin bi sutar badal umarni da sallah umarni ne da rufe jiki da mace shi sutura an yi umarni da shi umarni mai cin gashin kansa Allah ta'ala ya ce ya ku yayin adam ku rigi kwalliyanku a wajen kowane masallaci ba na ku rufe al'auranku lakin lau ƙara ƙa'ilu sai da cewa da mai magana zai ce ana laisa indi saurin ya suru ni al'an da wani zai ce ni ban da tufafin da zai rufa min ciki yanzu wasu tura sharɗin da sihatu tsara, kuma wasu shi sutura sharaɗi ne ga ingancin sallah na kuri lau ishtari sauman ujuban sai mu ce ka fiye tufafi dole hazani misalani alal qa'ida al'ula wa'annan wasu ne misalai guda biyu akan ka'idan nan na farko wani ma la yatimmu alwajibu illa bi fa huwa wajibi shine abinda wajibi baya cika sai da shi ya zan wajibi shi ma nam wal khulasa anna al muallif rahimahullah a takaice dai lalle mawallafi Allah ya masa rahama nam masala bi amsalatin wajibi ya buga misali da misalai na wajibi zatiha wato wajibi karan kanta kabala an takuna mimma kabala an takuna kafin ta kasance mimma la yatimul wajibi illa bi kafin ta kasance abinda wajibi baya cika sai da shi na'am misalul fa'ida ma la na'am Allah shi taimake mu. subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk